آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن السائب عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أخت إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي بين كتفي مثل زر الحجلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد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 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abd al-Latif الزبيدي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة wanda ya rasu a ƙarshen ƙarni na tara wannan kuma shine majalisinmu na 94 inda za mu tashi kan hadisin as-sa'ib yazid malam yace an as-sa'ib ibn yazid radiyallahu ta'ala anhu qala zahabat bi khalati ila an-nabiy alaihi wa sallama فقالت يا رسول الله الحديث yace an sa'ib ibn yazid an karbo daga sa'ib ibn yazid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala yace zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wa inna ta ta je da ni ga manzo sallallahu alaihi wasallama faqalat sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna ibna ukhti waqi'un dan lalle dan yar uwata yana fama da ciwon kafa fama sahara si sai manzo ya shafa kaina wada ali bil barakati yaman addu'a Allah ya albarkace ni thumma tawadda'a sannan sai manzo ya yi alwala fasharibtu min wudu'ihi sannan ni kuma na sha daga ruwan alwalarsa fa khalfa bahrihi sai na tsaya a bayansa fana zartu ila khatamin nubuwati sai na dubi wato tambarin annabci baina katifai tsakankanin tsakankanin kafadinsa misla zirril hajala kamar wato madaurin ko hancin madaurin mai sunanta umbrella mai suke abin nan lema na'am وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا عن كربو عبد الله بن عمر يتي كان الرجال wan sa'u mata da maza da mata sun kasance ya tawabba'una suna yin alwala fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jami'an a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama a tattare an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya kara masa yarda ya ce a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo don ya duba ni wa ana maridun ni kuma a lokacin bani da lafiya la aqilu na fita daga hayyaci na fatawadda'a sai manzo ya alwala wa sabba alayya min wudu'ihi ya zuba mun ruwan alwalarsa fa aqaltu daga nan na dawo hayyaci na fa qultu sai nace ya rasulullahi liman almirasu sai nace ya manzo sallallahu alaihi wa sallama gado na waye inna ma yarithuni kalalatun domin kalala ne ni zai gaje ni falazalat ayatul fara'idi sai ayar rabon gado ta sauka an anas radiyallahu anhu kala daga anas Allah ƙara masa yarda yace hadaratis salatu sallah ta halarto wato lokacin ta yayi fa qama man kana qariban min al masjidi sai waɗanda suke kusa da masallaci suka tashi wa baqiya qaumun wasu kuma suka yi saura fa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi mikhdabin sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yar kwatanniya min hijaratin ta dutse fihi ma'un a cikin wannan kwatanniya da ruwa fasagura al-mikhdab an yabsuqa fihi kaffahu sai ya kasance kwatanniyar ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kankanta ta yadda zai shigar da tafin hannunsa cikinsa fatawadda wabba qawmu kulluhum sai mutane dukkaninsu suka yi alwala qila kam kuntum aka ce ku nawa ne a lokacin kalu 80 wa ziyada yace mu 80 da yan kai hadisin sa'ib ibnu yazid al-imam al-bukhari ya ambato shi a nan a ƙarƙashin wancan babi da muka fara karanta hadisin juhaifa a cikinsa isti'malu fadli wudu'in nas ko wudu'in nas amfani da sauran ruwan da mutane suka yi alwala suka rage ko wanka da sauran ruwan da wani ya rage wannan shine babin da imam bukhari ya kulla a karkashinsa ne ya kawo hadisin as-sa'ib ibn yazid as-sa'ib ibn yazid sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin kananan sahabbai wato masu kananan shekaru sunan shi as-sa'ib ibn yazid ibn sa'id ibn sumama abu yazid al-kindi al-madani as-sa'ib ibnu yazid ibnu sa'id ibnu thumama abu yazid al-kindi yana daga cikin sahabban annabi sallallahu masu karancin shekaru ya zo a cikin sayul bukhari sa'ib ibn yazid yana cewa hajja bi abi ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana ibn sab'i ko wa mahaifina ya je hajji tare da ni tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da ni hajji tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ina dan shekara bakwai wato yana dan kankani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjatul wada'i wato bai fi shekara shida ko bakwai ba to shi wannan sa'ib ibn yazid shine wannan hadisi ya ruwaito shi yake ba da labari lokacin yana kankanin khalasa innarsa yar uwar mahaifiyarsa ana ce da ita salma kamar yadda wasu ruwayoyi suka bayyana ta ɗauke shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana fama da ciwon kafa ta ce ya rasulallahi innabna ukhti waqi'un dan dan uwana waqi'un ay waji'un fi qadamaihi yana fama da ciwon kafa ko inna inna ibn ukhti waqa'a zaka iya karanta shi waqi'un ko waqa'a ma'ana ya auka cikin wannan ciwon ciwon na kafa fama saha ra'si sai manzo sallallahu alaihi sallama ya shafi kaina wada ali bil barakati ya mun addu'a Allah ya albarkace ni ya zo daga hadisin ikrima ibnu ammar wanda a ata maulis sa'ib wani bararren bawan sa'ib dinnan yake cewa kana sa'ibu ra'suhu aswada min hammatihi ila maqdami ra'sihi shi as-sa'ib kansa baki irin wato babu furfura tun daga tsakiyar kwanyar kansa har zuwa gaban kansa wato daga tsakiyar kwanyar kansa har zuwa gaban goshinsa baki kirin babu furfura wasa'iru ra'sihi sauran kuma kan nasa ƙeyarsa da kumatinsa da gemunsa shi kuma duk yayi furfura sai shi wannan bararren bawan nasa ya tambaye shi ya ce ma ra'aitu a'jaba sha'ran minka na mamaki ban taba ganin mai irin gashin kanka ba daga gaba baki daga baya kuma fari ya aka yi furfurar ta tsaya can ba ta gangaro har zuwa sauran sassan gashin kanka ba sai ya ce a tadiri min maza ka ya bunayya ya ka san dalilin haka ya ɗana inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi wa ana al'abu fama saha biyadihi ala ra'si wa qala barakallahu fika yace saboda wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wucewa ya ganni ina wasa mun ce yana yaro karami ya zo wucewa ya ganni ina wasa sai ya kira ni ya shafa kaina da hannunsa ya ce Allah ya albarkaci ka fa huwa la yashibu abadan to shine wannan kan inda dai ya shafa inda tafin hannunsa ya shafa shine bai yi fulfura ba gashi ga yadda nake ya yi dogon rayuwa domin har ma wasu kamar imamul bagaw yana cewa huwa akhiru sahabati mautan bil madina shine mutumin da wato ba imamul bagawi ba ibnu hajar yana cewa huwa akhiru sahabati mautan bil madina shine karshen wanda ya mutu cikin sahabbai a madina domin ya mutu hijira tana tana 91 ya mutu hijira tana 91 tawa ga hijira tana 91 babu shakka duk waɗanda suke nan sun riga sun abin nan sun rasu daman su uku ne ake ta faɗa wani lokaci a ce jabir ibnu abdullah ne akhiru sahabati mautan bil madina jabir ibnu abdullah ya rasu hijira tana shekara nawa jabir dan abdullahi dan haram ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 70 78 wasu sai suka ce huwa akhiru sahabati mautan bil madina wasu suka ce a ba haka bane akhiru sahabati mautan bil madina shine sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad as-sa'idi shi kuma ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 88 kaga tsairan su da jabir shekara goma shi wancan 78 shi kuma sahal 88 wasu suka ce to duk ba su bane wanda shine na karshen mutuwa cikin sahabbai a madina shine as-sa'id ibn yazid domin shi ya rasu hijira tana 91 to kaga wannan shi yafi samun jumawa bayan su to duk da wannan shekaru da ya samu amma kansa bai yi furfura ba inda duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafa bai yi furfura ba saboda albarkar hannun ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan ta faru ba gare shi shi kadai ba akwai umair ibn sa'ad shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba shafa kansa ya masa addu'a Allah ya albarkace shi sai gashi ya kai shekara tamanin amma kansa babu furfura wannan sakamakon wannan addu'a da kuma shafa hannunsa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a kansa haka nan tirmizi imam tirmizi ya rawaito a hadisin abu zaid ibn akhtab abu zaid ibn akhtab da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa wato a kansa ya shafa hannunsa a fuskata ya mun addu'a azra yake cewa fala qad ra'aytuhu ba'du wa qad asha 20 wa mi'a وليس في illa إلا شعيرات بيد وإلا شعيرات بيد yake cewa na ga wannan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi fuskarsa ya shekara ɗari da ashirin a duniya amma a gemunsa babu furfura sai 'yan ƙwaranni sakamakon wannan shafa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa shafa kan wani da sunan bari da albarka ko shafa fuskarsa da sunan sa masa albarka wannan kususiya ce ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai aka samu nassi karara ya nuna ya yi wa wasu daga cikin sahabbansa irin wannan ya shafa kan sahabinsa ko ya shafa fuskar sahabinsa ya yi masa addu'a Allah albarkace shi wannan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wa abin abinda yake nuna maka haka babu wani sahabi da ya bigi kirji shi ma ya rika shafa ma wasu kansu duk da matsayin da sahabbai suke da shi abubakar umar usman ali da manya-manyan sahabbai jima-jima da muka karanta tarihin su da matsayin su a musulunci ba mu taba jin wani ya zauna ya shimfiɗe ba ana kawo masa kawuna yana shafawa sauraka duk wanda ya ce shi ma zai rika shafa kan wasu da sunan ya ba su albarka to yana kokowa ne shi ma ya samu matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam abinda sayyidina abubakar bai yi da'awa ba abinda umaru usmanu aliyu radiyallahu ta'ala anhu wadanda su ne manya-manyan sahabbai al-asharatul mubashshirun bil janna duka babu wani wanda ya da'awar wannan shi yake yin wannan da'awar saboda haka yake zaunawa ana kawo masa yara ko manya suna tuka hularsu yana shafa musu kai abu shakka wannan bacewa ce da kan hanya kuma turare ne da manzo sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake khususiyarsa wanda duk yace ba khususiyar manzo Allah bace shi ma zai iya shafa ma wani kai to ka tambaye shi ina aka samu wani sahabi yayi irin wannan da'awar taka ko kuma kai ka fi waɗannan sahabbai sanin abin da yake haƙƙi da kowa da kowa ka fi sanin sahabbai abin da yake kususuya da abin da ba kususuya na manzo sallallahu alaihi wasallam ba babu shakka babu wanda zai da'awar wuce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ilimi sai batacci shine zai yi da'awar ilimin sa ya shallake na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ne ba za ka taba je a karatu ba cewa wani ma ya shafa ma wani kansa saboda ya samu albarka in ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa za ga wanda da yayi haka din kuma sai kaga cewa alamun albarka din ya bayyana amma ka je ka duba waɗanda wasu suka shafa wa kawunan nasu da su zama da ƙarshe السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه yake cewa fa masaha ra'si wa da ali manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafa mun kaina kuma ya mun addu'a Allah ya albarkace ni thumma tawadda'a sannan manzo yayi alwala fasharibtu min wudu'ihi na sha ruwan alwalarsa abin da yake zahiri a nan shine wannan ruwa da ya sha Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya daga abin da yake fama da shi kaga ita wannan ta kai shi ne a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya warke shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan shafar kan sannan kuma ya yi alwala ya ba shi ruwan alwalarsa ya sha to abin da yake zahiri na yadda al'ada ta gudana duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani irin wannan to yakan samu waraka saboda haka ko da ba a ambato warakar ba a cikin nasin za mu iya sanin cewa haka al'ada ta gudana a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kawo kukan shi manzo ya yarda zai masa addu'a kuma bai samu waraka ba duk wani wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi annabi ya agaza masa ya tallafa masa da addu'a Allah ya bashi waraka ya bashi cimma wata bukatar sa annabi ya amince ya yarda zai yi masa to abinda muka sani a cikin nasu suka shi ne wannan mutum yana samun bukatarsa babu wanda kuma annabi ya masa bai samu bukatarsa ba don haka ko a yi nassi Nasantawa ko ba a nasanta ba abinda ka riga ka sani kenan don haka abinda muka yi imani da shi cewa wannan ya samu waraka daga abinda ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama ko yar uwarsa ta rimi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa kuma kun ga anan ba laifi bane dan ka je da wani ka ce gashi ba yayi da lafiya a taimaka masa da addu'a ko a bashi magani wannan baya daga cikin kai kwarmatu ko kai kukan Allah zuwa ga wani Allah wannan baya daga ciki domin Allah madaukakin sarki shi ya ba da damar a nemi magani duk sanda ake cikin rashin lafiya ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'a babu sanda Allah ya saukar da wata cuta face sai da ya saukar mata da magani akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ta dawo ya ibadallah fa innahu ma anzalallahu da'an illa anzala bihi lahu dawa'a ku nemi magani ya ku bayan Allah saboda ka neman magani baya daga cikin abin da yake kore wato baya daga cikin abin da yake kore tawakkali ko baya daga cikin abin da yake shikaya ce ta alkhaliq ila al-makhluq kai kukan mahalicci zuwa ga abin halittarsa sai dai idan ka je kana faɗa da sunan shikaya ɗin kana ga ubangiji ya ya takura maka ko ya matsa maka mai kai ne Allah zai saukar maka da wannan bala'i amma dan ka ce ubangiji cuta ta shafe ni a yaye mun kowa ne kai mun addu'a ina fama da wannan baya daga cikin wani laifi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna ta yi laifi ba balma sai ya taimaka mata akan abin da ta zo nema yace fasharibtu min wudu'ihi sai na sha daga ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna ce maka ruwan ɗahiri ne duk da cewa an yi amfani da shi wajen alwala amma wannan bai gusar da shi daga matsayinsa na mai ruwa mai tsarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sha da a ce idan an yi amfani da ruwa yana zama najasa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ba ya ce ya sha abin da yake najasa ne tunda kuwa har ya danka masa wannan ruwa da yayi alwala da shi ya bashi ya sha alama ce da cewa yin amfani da ruwa kacal ba tare da najisa ta shiga cikinsa ba baya najista shi wanda shine makasudin Imam Bukhari na kawo wannan hadisi karkashin wannan babi isti'malu fadli wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallama sannan wannan hadisi a wannan gaba za mu fahimci karamcin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mutum ne mai karamci da suka zo suka bijirar da bukatar su ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wata wata ba sai an samu su bukatar su yayi addu'ar kuma har yayi alwala ya ba su dama suka yi amfani da sauran ruwan alwalarsa wannan shi ma yana nuna maka dabi'a ta karamci da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake da ita yace fa qumtu khalfa zahrihi fa nazartu ila khatamin nubuwa sai na tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama anan ne naga tambari khatami na annabci da Allah maɗaukacin sarki ya sanya masa alama ta shi annabi ne ya sifanta wannan khatami da ya gani bai da katifaihi tsakankanin kafaɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce misla zirril hajala alhajala shine abin da ake yin rumfa da shi kamar umbrella kamar lema da ake yin rumfa da ita to inda ake sanya makullanta inda ake kulle bakinta wannan shine abinda shi wannan yake sifanta khatamin ko tambarin annabi sallallahu alaihi wasallam na annabci da cewa irin wannan kullin ne da yake jikin wannan lema Lema da suke amfani da ita lema ce da za a iya sanya ta akan abin hawa kamar darbuka da ake wa mata saboda haka sai su rika tafiya a cikinta lokacin zafi don kare jikinsu daga daga zafin rana to akwai inda ake yin kulli a kulle ta to wannan kullin da yake jikinta shine nan yake sifanta shi wannan khatamin ko tambarin na annabci da yake jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa kwatankwacin wannan kullin da yake jikin wannan lema din ko kuma alhajala sun ce ta'irun ne ma'ruf akwai tsuntsu da suke kiran shi alhajala tsuntsu ne mai kama da da tattabara ba tattabara ba ce yana kama da tattabara amma bakinsa ja ne kafafuwansa ja ne ban sani ba me yayi sunan shi da Hausa a ba hazbiya haka take bakin ta ja a ba ya bace bakin ta ja kafafuwan ta ja kanari ai dan kankari ne kanari bai kai tattabara ba eh eh me charki a charki to wasu suna fassara abin da tattabara wasu su ce zirrul hajala kamar kwan tattabara to hajala ba tattabara ba ce akwai dai inda ya zo a wasu hadisan a hasbiya bakin Tabjani kama kafafuwar jani ita hasbiya ai duka jace ba kwasa eh? na tsuntsaye sai su binciko mana abinda na gani kawai an sifanta shi wannan tsuntsu da shi kenan eh? to ta yi ko babu da shi ma saboda haka an fassara alhajala da sunan wannan tsuntsun an kuma fassara shi da kuma lema wacce ake ake yi wa mahayi saboda a kare shi daga daga inuwa daga rana a yi masa inuwa to kullin da ake yi a jikinta shine yake kusantawa da shi anan kamar kullum wannan lema din wasu ce a alhajala ana nufin shi wannan tsuntsun mai kama da tattabara to kamar kwansa ake magana kwayoyayensa ƙanana ne to haka wannan khatamin na annabci yake a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama a tsakankanin kafadinsa kamar kwan wannan tsuntsu akwai ruwayoyi da dama kamar wato mai littafin sabilul huda war rashad fi sirati khairul ibad muhammad ibnu yusuf as-salihi a cikin littafin sa na sira ya hikaito kauli wajen guda 21 na sifanta wannan tambari na na sallallahu alaihi wasallam kauli daban-daban har guda 21 wanda kuma dukkan aqwal din kusan ma'anonin su kusa suke da juna ba wai maganganu bane waɗanda suka yi hannun riga da juna a'a maganganu ne waɗanda in ka kalle su za ka ga cewa kowa yana sifanta maka sai ya baka misali akwai ruwayar da ta zo mislu baibatil hamama kamar kwantar tabara kaga daidai yake da zirrul hajala din shi yasa wasu sai su ce kamar kwan in sun zo wannan hadisi ma sai su ce kamar kwan tattabara saboda sun fassara alhajala din da tattabara wanda tattabara kuma daban ita wannan alhajala din daban to akwai kuma wanda zai ka ga sun sifanta wannan khatamin a wasu ruwayoyi da cewa kamar maruru da yake maruru ya tudu haka a jikin mutum to haka yake a bayan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin sai muslim hadisin jabir ibn samura ya ce ra'aitu khataman nubuwati baina katafai nabi sallallahu alaihi wa sallama mislu baydatil hamama yushbihu jasadahu naga hatimin annabci tsakankanin kafaɗin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar tabara yana kama da jikinsa wasu kuma suka sifanta wannan da cewa kamar wato gashi da ya taru saboda shi wannan wannan guri hatimin yana da baki baki baki jajajaja haka yake bai saje da jikinsa gaba ɗaya ba baki haka jajajaja yake saboda haka ruwayoyi sun zo daban-daban waɗanda suke nuna shi wannan khatamin nubuwa din khatamin annabci da yake jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga cikin hadda hadisin salman alfarisi. wanda a dalilin sa ne ya kara tabbatarwa da cewa wannan shine annabin da ya karanta labarinsa a cikin littattafan ahlul kitabi kafin ya gano shi har ya yi imani da shi kun san yadda kissa shi take doguwa da yawace yawace da yayi ta yi ya shiga addinin kiristanci ya yi yawo ya shiga addinai daban-daban ya gamu da kiristoci malaman kiristoci daban-daban ya karanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da linjila ya fito yana yawon neman inda ya kace zai bayyana a ciki ya ga sifofin madina ya zo madina ya tare yana jiran bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka ce manzo ya yi hijira ya je shi abinda kawai yake kokari ya ga wannan tambari kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya makkana masa jikinsa ya bude sai ya gani nan take faɗi ya musulunta ya miƙa wuya ya shiga addini to bayanin wannan tambari ya zo da ruwayoyi daban-daban waɗanda dukkaninsu ruwayoyi ne mutaqaribatun fil ma'ana waɗanda suke da kusancin ma'ana babu saɓani kowanne yana sifanta maka yadda shi ya ga abin sai ya baka misali da irin abin da yake ga zai misalta maka da shi don haka shi wa wannan ya misalta maka da zirril hajala in ka ga dama ka ce kwan wannan tsuntsu ko kuma ka ce wato kullum laima hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma shi da mahaifinsa قال يتي كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا دماتا سنا ين الولا a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama jami'an a tare wato a cikin akushi guda ƙwarya guda a haɗu wannan ya iba wannan ya iba ibn al qasar ɗaya daga cikin malaman malikiya yana cewa haba a immatul fatwa bil amsari ila annahu la ba'sa bil wudu'i min fadl al-ha'id wal junubi mithlu an yafdila fi ina'ihi ma ma'un ba'da faraghihima min ghaslihima wannan hadisi kamar da kuka gani malamai imam al-bukhari ya kawo shi a babin wudu'in rajuli ma'a imra'atihi mutum ya alwala tare da matarsa wato a kwano guda akushi guda a kwatanniya guda ta sa hannu ya sa hannu to shin wannan ba zai sa a ce ruwan idan ɗayansu ya sa hannu ya zama alma'ul musta'mal wasu suna ganin wannan ruwa ba za a yi amfani da shi ba tunda ya zama kamar ruwan da aka yi dahara da shi ya zama najasa ko kuwa a'a shine Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi dan ya nuna ba haka fahimtar take ba namiji da miji da matarsa za su iya yin alwala a kushi daya ta sa hannu ya sa hannu ta sa hannu ya sa hannu domin haka ya faru a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma Abdullahi dan Umar shine yake bada wannan labari to anan wasu malamai suna ganin ba zai yiwu ba miji inda miji ya yi alwala da sauran da mace ta yi alwala ta rage ko mace ta yi alwala da sauran da namiji ya rage sai dai in za su haɗu su yi gaba ɗaya kamar yadda wannan hadisi ya nuna amma idan za ta yi ta rage to ba zai yi amfani da shi ba ko zai yi ya rage suka ce ba za ta yi amfani da shi ba hadisin ya nuna za su yi amfani da shi ne idan suna tare amma in suna rarrabe to kowa sai dai ya nemi nashi wannan fatawa ce ta wasu daga cikin malamai ne ibn qassar yake cewa abinda malamai masu fatawa da dama a garuruwa da dama na musulunci suka suka yi ittifaki a kansa ko suka haɗu a kansa shine cewa babu laifi a yi alwala da sauran ruwan da mace mai haila ta yi wankan haila ma ta rage ko mai janaba ya wankan janaba ya rage babu laifi a yi alwala da wannan ruwan bayan sun gama wanka abin da ya saura za a iya alwala da wannan ruwan da dama daga cikin malamai sun yarda da wannan don haka ya halatta ga namiji ya yi alwala da sauran ruwan alwalan matarsa ko sauran ruwan wankanta ahmad ibn hanbal daga cikin malamai shine wanda yake da ta cewa akan wannan yana ganin cewa bai halatta namiji ya alwala da sauran ruwan da matarsa ta yi ta rage ba ko kuma ta yi wanka ita kadai ba su yi tare da shi ba idan ta yi wanka ita kadai shi yana ganin ba za ta yi amfani da wannan ruwa ba wannan ɗaya ce daga cikin matsaloli da malamai suka samu saɓani a kanta wanda hadisin abdullahi ɗan umar yana sarayar da mazhabar da take cewa ba za a yi ba domin akwai mazhabar ma da take ganin kowa sai dai ya yi shi kaɗai don haka suke fassara hadisin abdullahi ɗan umar da cewa kanar rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jami'an maza da mata suna alwala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya amma kowa a akushinsa to kaga wannan ai ba wani abu bane sabo aka kawo daman kowa ai a akushinsa yake alwala hadisin kuma wani hukunci ne ake so a bayar ba kawai labari bane marar ma'ana domin in ka ce kowa yana alwala a akushinsa kaga wannan labari ne kawai kowa kuma daman haka aka fi sani don haka kaga bai zo da sabon abu ba shi kuma hadisin nan tasisin hukunci yake so wato assasa hukunci za a yi ba wai kawai labari ne kawai tsurarsa za a bayar ba don haka wannan tawilin ba zai samu shiga ba akwai hadisin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi cewa na ha an yatawadda ar-rajulu bi fadli mara aw al-mar'atu bi fadli ar-rajuli annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi alwala da sauran ruwan da namiji ya rage ko ko namiji ya alwala da sauran ruwan da mace ta rage wannan hadisi malamai sun yi sabani wajen inganta shi wasu sun inganta shi wasu kuma suna shakka wajen sa wasu suna cewa hadisi ne mawqufi kamar imam al-baihaqi yana ganin hadisi ne mawqufi kamar imam al-bukhari shi ma ya soki raf'in hadisin to amma kuma wasu daga cikin malamai suna ganin hadisin marfu'i ne sai dai hanin anan ba hani ne na karhanci ba ko haramci hani ne na tanzihi wato in zai yi kowa ya yi da ruwansa wato kada wani ya rage ma wani to da zai fi amma da za su yi kuma babu komai haka wasu suka fassara naha nan saboda kasancewar hadisai da dama sun zo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su abin da cewa ya yi wanka tare da matansa kuma yayi wanka da sauran ruwan wasu daga cikin matansa yayi wanka da nana Aisha Allah ya kara mata yadda yayi da ummu Salama yayi da matarsa Maimuna wanda kuma a yayi kuma wanka da sauran ruwan Maimuna lokacin da ta yi ta rage har nake ce masa ya rasula inni junub yace innal ma'a la yujnib yace ya rasula ai da janaba a jikina manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai ruwa baya janaba don haka wasu suke cewa hadisan da suka nuna halacci su suka fi inganci sama da hadisan da suke nuna ba bai halatta ba kuma hadisan da suke nuna halacci su suka fi yawa domin an rawaito shi daga hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Aisha hadisin Ummu Salama Salama hadisin Maimuna bintul Harith hadisin Abu Huraira hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Sayyidina Ali hadisai da dama sun zo sun kusa goma waɗanda suke nuna halaccin abin kaga hadisai goma hadisai biyu ba su rinjaye hadisai goma ba kuma daga cikin goma nan wasu suna cikin sahihai ne wasu suna cikin bukhari da muslim tare da cewa wancan kuma ruwayoyi guda biyu da suka zo da hani ruwayoyi ne da babu su a cikin sahihai ne sannan kuma ma wasu daga cikin malamai sun soke a ingancin wasu daga cikin waɗannan hadisai imamu tahawi yake cewa fa in qila فإن حديث ابن عمر وعائشة ليس فيهما بيان لمن أجاز للرجل الوضوء من فضل المرأة لأنه يجوز أن يكونا يغتسلان جميعا في حديث ابن عمر da hadisin Aisha a cikinsu ba a fito karara aka nuna halaccin mace ta yi alwala da sauran ruwan namiji ko namiji ya alwala da sauran ruwan mace ba sai dai a iya fahimtar suna yi tare yace wani zai iya faɗar haka ce kuma ai ana jayayya ne akan wani ya rage ma wani amma ba idan sun yi tare ba to shine sai imamu tahawi ya ce sai muka yi nazari game da wannan matsala ɗin sai muka samu hadisin aisha da take cewa annaha wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kana yaktasilani min ina'in wahidin yaghtarifu qablaha wa taghtarifu qablahu aisha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin alwala a akushi ɗaya ta sa hannu ta kamfato ta riga shi kamfatowa wani lokaci ya riga ta kamfatowa ya ce kuma sai muka samu hadisin Aisha har ila yau da take cewa kuntu abtasilu ana wan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin ina yin wanka ni da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin akushi guda daya taktalifu ko kuma a cikin kwatanniya guda daya taktalifu fihi aidina mu na sassabawa wannan ya fara ya sa ya janye wancan kuma ya sa min aljanabati kuma wankan janaba tahawi yace fa fil athari yatataharu kullu wahidin min ar-rajuli wal mar'ati bi su'ri sahibihi ce a cikin abin da yazo na ruwayoyi suna nuna mana kowane ɗaya daga cikin da namiji miji da mata yana yin dahara da sauran abin da dan uwansa ya rage yace fa ba da zalika ahadithan nahyi sai wannan ya ci karo da hadisan da suke nuna ba za a yi haka ba yace fa wajaba nazaru li nakhruja bihi min al-ma'nayayn al-mutadaddain ko li nukhrija bihi min al-ma'nayayn al-mutadaddain ma'nan sahihan sai zama wajibi mu sake nazari cikin wannan hadisai dan mu fitar da ma'ana sahihiya daga tsakankanin waɗannan hadisai masu cin karo da juna sai yace fa wajadna anna al-asla al-muttafaqa alayhi anna ar-rajula wal mar'a sai muka samu ka'idar da aka yi ittifaki a kanta cewa namiji da mace idan aka zabi aidihima alma'a ma'an idan suka sa hannu kowa ya ebo ruwa ya yi amfani da shi min ina wahidin daga akushi ko kuma kwatanniya guda anna zalika la yunjisul ma wannan baya sa ruwan ya zama najasa yace wannan abu ne da aka yi ittifaki a kansa wara ainan najasati kullaha sai kuma muka ga idan najasa kowace irin najasa ce idza waqa'at fil ba'i in najasa ta zuba cikin ruwa qabla an yutawadda minhu kafin ay alwala da wannan ruwan yace aw waqa'at tawaddu minhu aw waqa'a aw ma tawaddu minhu ko kuma ana alwalar najasa ta zo ta shiga anna hukma zalika sawa hukuncin ɗaya ne ko dai kafin ay alwala najasa ta shiga ko ana cikin alwala najasa ta shiga hukuncin guda ɗaya ne baya canzawa shine ruwan ya zama najasa yace to tunda haka haka ne wa kana wudu'u kulli wahid min al min ar-rajul wal mar'a ma'a sahibihi la yujisi al-ma yazan idan mace da mijinta za su haɗu su yi alwala a kwano ɗaya wannan ba zai sa ruwan ya zama najasa ba kana wudu'uhu ba'dahu min su'rihi fi an-nazari aidan kadhalika to idan ya zama da ɗaya ya rage wa ɗaya shi kuma yayi idan aka yi duba sai a ga babu bambanci tsakanin su yi tare ko ɗaya ya rage ya yi ya bar wa ɗaya wannan ya nuna hukuncin guda ɗaya ne an tambayi abdullahi dan abbas an fadli wazo mar'a mace ta yi alwala ta rage shin za a yi amfani da ruwan da ta rage sai abdullahi dan abbas ya ce hunna alqafu minna bananan wa atyabu rihan ai mata hannunsu ya fi namu laushi sannan kuma ya fi ƙanshi wato sun fi mu tsafta namiji karime karime ya shiga nan ya shiga can saboda haka sun fi mu tsanshi sun fi mu tsafta saboda haka dan menene ba za mu alwala da sauran ruwan da suka rage ba wannan shine kauli na jumhurin sahabbai da tabi'ai sai dai daga cikin sahabbai abdullahi dan umar shi yana karhanta sauran ruwan wankan janaba ko kuma na haila shi abdullahi dan umar yana karhanta wannan amma idan muka dubi zahirin hadisai yana nuna babu karhanci musamman hadisin maimuna da ta ce inni kuntu junuban ya rasulullah fa qala innal ma'a la yujnib kaga kenan babu karhanci idan har mutum yayi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi dan ya nuna halacci idan kuma akwai wadataccen ruwa to kowa ya ebi ruwansa ya yi amfani da shi wannan shi ne ya fi dacewa idan ka dubi zahirin wannan hadisi kai ka ce mata da maza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna cakuduwa ana yin alwala a cikin akushi daya mata da maza haka zahirin hadisin yake nunawa wanda ta sa malamai suka rika a kai kawo wajen bayanin to ya za a yi mace da wanda ba mijinta ba wancan ba mijinta kuma su haɗu gaba ɗaya ana ana alwala a cikin kwano ɗaya shine wasu sai suka ce ai wannan ya faru ne kafin a saukar da kafin a saukar da ayar hijabi saboda haka matan sukan haɗu da maza a yi amfani da abin alwala guda ɗaya to amma in aka dubi tabbobin da bukhari yayi babu wudu'in rajuli ma amra'atihi yana nuna shi abin da ya fahimta kana rijalu wan nisa'u ana nufin maza da mata wato mazaje da matayensu mazaje da matayensu ba wai maza da mata haka ake cakuduwa ayi ba a'a kowane miji da matarsa sukan yi haka a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama kaga wannan babu batun a ce ko wannan ta faru kafin a saukar da hayar hijabi domin wasu sun yi kokarin fitar da abin da wannan siga wasu suka ce a'a wannan baya bukatar haka ba a taba samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mata suna cakudewa guri guda suna yin alwala tare ba a samu wannan azabanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka abin da yake nufi shine abin da Imam Bukhari yayi ya sanya a matsayin babi wudu'ur rajuli ma'a imra'atihi saboda haka kana rijalu wan nisa'u ay kana al-azwaj ma'a zawjatihim ma'a zawjatihim yatawadda'una fi zamanin rasulillah kuma anan yana nuna maka shi Bukhari ya amince da cewa duk sanda sahabi ya jingina hadisi zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina wani aiki zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan daidai yake da ya ce manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya aikata kaga anan Abdullahi dan Umar jingina aikin yayi zuwa ga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai to mana maganar iki sallallahu alaihi wasallam ba amma da haka Bukhari ya dauke shi a matsayin hadisi ne marfu'i domin idan da a ce abun ba daidai bane sahabbai ba za su rika yin haka ba ba tare da alkur'ani ya sauka ya nuna ya ba ashe tun da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna yin haka ba tare da an nuna kuskurensu su ba alkur'ani bai sauka ya nuna ba daidai suke yi ba ya nuna kenan abin da suke yi daidai ne shi yasa jabir ibnu abdullahi yayi hujja da abatun azulu na mata cewa sun kasance suna yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi alqur'ani yana sauka da wani abu ne da yake haramun da alqur'ani ya sauka ya haramta mana shi haka nan asma'u bintu Abibakar radiyallahu ta'ala anhu ta ba mu labarin cewa naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalna mun soke doki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama mun ci kayan abinda take nufi da wannan inda a ce haramun ne da alqur'ani ya sauka ya hana mu cin doki ku kaga duk sanda sahabi ya jingina abu zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce muna kaza a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ana nufin yana hujja da wannan magana kamar manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su Allah ya tabbatar da su akai amma tabi'i idan ya ce mun kasance a zamanin sahabbai muna yin abu shi ma matsayinsa dai da wannan a saboda zamanin sahabbai babu wahayi saboda haka za ka iya yin abu ba a san kana yi ba ba kuma a lokacin wahayi baya sauka lantana a fallasa asirin mutum amma in wahayi yana sauka ko a gidan kake a goye Allah sai ya saukar da ayata mutane suna kaza suna kaza me yasa suke yi amma bayan alqur'ani bayan wahayi ya dakata manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sahabbai ba za su iya sanin me mutum yake yi ba in ba ya fito ya bayyana tsakankanin su ba idan eh, yace sahabbai suna yin kaza kamar yana hikayar ijma'i ne wannan kuma hujja ce a musulunci ya ce sahabbai suna yin kaza abin da yake so ya ce maka sahabbai sun yarda da abu duk kuma abin da sahabbai suka yi ijma'i a kansu to hujja ne wanda ya karkace ma wannan abu to ya karkace wa hanyar mu'minai an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض جابر بن عبد الله الله قال ما yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo dai yana duba ni alhalin ba ni da lafiya la aqilu na fita daga hayyaci na wata ruwar la aqilu shay'an kamar yadda yake a cikin kitabut tafsir la aqilu shay'an ba na fahimtar komai a cikin kitabul kitabul marda ahkamul marda yake cewa wa qad ughmiya alayya ya zo ya same ni wato na suma ban san inda nake ba Fata fatawadda sai manzo Allah ya alwala wa sabba alayya min wudu'ihi ya zuba min ruwan alwalar tashi yayi alwala sai ya zuba min ruwan alwalarsa fa aqaltu sai na dawo hayyacina fa qultu ya rasulullahi liman almirasu sai na ce ya ma'aikin Allah gado nawa ne ne inda ma ya ni kalalatun kalala ne zai gaje ni fa nazalat ayatul fara'idi sai ayar gado sai ta sauka ko ayar rabon gado sai ta sauka jabir ibnu abdullahi ibnu haram Allah ya kara masa yarda shine ya ruwaito wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ku sani jabir ansari ne ɗaya daga cikin mutanen ƙabilar khazra sun zo zuwa unguwar bani salima bani salima su ne kabilar wani bangare ne na kabilar khazrajawa salima ba salama ba bi kasirin lami bani salima inda mu'az ibn jabal waɗanda mu'az ibn jabal yake walimanci bayan yayi sallar isha'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gangara inda suke sai ya musu limanci a matsayin shi yana sallatar nafila tunda yi ta farilla tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa su kuma suna yin farilla a bayansa mai farilla yayi sallah a bayan mai nafila mu'az ibn jabal yi wannan bani salima din su ne kabilar wato shi jabir ibn abdullahi al-ansari ƙabila ce daga cikin bangare ne daga cikin ƙabilar khazrajawa khazraj kun san su ne ɗaya daga cikin manyan ƙabilu biyu na larabawa da suke madina al-khazraj wal ausu masallacin bani salima din shine wanda ake cewa da shi masjidul qiblataini a yanzu mas in ka je madina in ka ce akai ka masjidul qiblataini to wannan shine masjidu bani salima din to ban san wani jahilai ne suka mai da shi qiblataini din ba domin kissar qibla biyu ta faru ne a masjidu quba ba a wannan masallacin ba a masjid quba ne ana sallah kamar yadda yazo a cikin hadisin abbad ibn bishr ana sallah suna sallar asuba aka tura musu me yayi kuwa je ga musu an canza alqibla suna cikin sallah suka juya suka koma suka kalli inda ake bukatar a kalla wato ka'aba to kaga sallah ɗaya sun yi ta a alqibla biyu sun fara ta suna kallon baitul maqdis karshe suka dawo suka ƙara ta suna kallon ka'aba Shi ne sai ake ganin kamar an yi sallah ɗaya a ƙibla biyu to in har akwai masjidul ƙiblatain shine masjidul quba amma wannan masallaci shi masjidu bani salima ne to amma tun da jahilai suka riga suka nana masa wannan sunan har yanzu haka ake ci in ka je ma sai ka ga an kafa ga shi masjidul ƙiblatain wasu jahilan ma idan suka je sai su kalli alƙibla yi sallah sai su juya kuma sai su kalli ɗaya alƙiblar <laughs> ban sani ba ko su ba san an shafe ba wai tunda alƙibla biyu ce masallacin alƙibla biyu ne to ba za su yi sallah alƙibla biyu sai ka shigo kawai sai ka ga wani ya bawa alƙibla baya yana ta kwaɗar sallah wai shi ma ya samu ladan ƙiblatai ne wato jahilci da hauka ta tazarar ba yawa jahili da mahaukaci tazarar su ba yawa to shi ne yake cewa ja'a rasulullahi ya uduni a wata ruwayar lam yakun yarkabu ba'iran wala birzaun manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo baya haida raƙumi ko wani ingarman doki a kafa shi yasa ya zo a wasu ruwayoyin mashiyai ne a kafa shi da sayyidina abubakar suka taso idan ka ga inda masallacin annabi yake da gidansa ka ga inda bani salima suke zaka san akwai tazara akwai tazara tsakanin daga kana harami ka ce akai ka kiblataini kaga ɗaya eh, tafiyar da za a yi da kai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tako shi da sayyidina abubakar a wannan shi zai nuna maka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ya mutu da ƙarfinsa bai ta kwarkwashe ba shi yasa har ya bar duniya yana fita ya je ya yi sallah a masallacin uba duk sati duk sati zai je masallacin uba wani lokaci ya tafi abin hawa wani lokaci ya tafi a ƙasa ya je masallacin uba ya yi sallah ya dawo kuma ka je kaga tazarar da take tsakanin masallacinsa wanda a nan gidansa yake da kuma masallacin uba za ka ga akwai tazara in za a kai kama sai ka biya riyal biyar mai mota ya ɗauke ka kamar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake zuwa wannan gurin a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarfa ne har ya bar duniya shi da sayyidina abubakar suka yi wannan tattaki har zuwa wannan guri suka je don su dubo uh, jabir ibnu abdullah a wannan lokaci sun same shi har ya suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa ya alwala ce wa sabba alayya min wudu'ihi ya zuba min ruwan alwalarsa yace fa aqaltu dan da nan sai na dawo hayyaci na ya bu farfado sai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce fa qultu ya rasulullahi liman al mirath ce ya ma'aikin Allah gado na wane ne a watar ware yace kaifa asna'u fi mali ya zan yi da dukiyata domin Jabir bai da da bai da iyaye ba uwa ba uba ba yaya saboda haka sai yan uwansa mata da aka bar masa yan uwansa mata domin yake cewa a wata arwaya tirmizi wa kana li tis'u akhawat ina da ɗan uwa mata su tara to ga dukiya ta yanzu ya zan yi to shine sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yawa yace inna ma yarithuni kalala kalala shine wanda zai mutu baya da uwa baya da uba baya da 'ya'ya maza ko mata sai yan uwansa ma'ana baya da usul baya da furu sai hawashi to shi ne kalala duk da kalmar kalala an yi saɓani wajen fassara ta sai kalala ana nufin shi wanda zai mutu ba ya da waɗannan ya da usul ya da furu shine kalala wasu sai kalala din ana nufin su waɗanda za su yi gada hawashi din su ne kalala kamar yadda wannan lafazin yake nuna inda ma ya ni kalalatun ma'ana kalalatun su ne za su gaje ni kalala su ne waɗanda za su gaje ni a matsayin 'yan uwana domin ba ni da 'ya'ya ba ni da iyaye wasu kuma suka ce a dukiyar da wanda ya baya da 'ya'ya baya da iyaye ya mutu ya bari ita ce kalala to malamai ne sun yi saɓani wajen menene ma'anar kalala ɗin ci inda ma ya ni kalalatun wato to ya zan yi da dukiyata gashi ba ni da magada iyaye ba ni da magada yaya yaya kenan zan yi da dukiyata shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yayi shuru kamar yadda zo a wasar wayar manzo Allah bai ce da shi komai ba yana jiran wahayi nan da nan sai ayar gado ta sauka to anan wasu ruwayoyi suke cewa fa nazalat yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين حظها والله عليم حكيم har zuwa ƙarshen ayoyin da suka yi magana kan rabon gado tun daga 'ya'ya har zuwa rabon gadon mata da maza wato matar aure da kuma rabon gadon miji har zuwa kuma kalala ɗin wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun a ukhtun falaha nisfu ma falaha sudusu ma tarak wa huwa yarithuha eh? wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha eh, wa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn to wanda ita ce ayar kalala din da wasu suka ce ta sauka ita ce ayar gadon da ta sauka ayar yusikumullahu fi auladikum wasu kuma suka ce ayar da take karshen suratul nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala wasu suka ce wannan ita ce ayar da ta sauka ruwayar ibnu uyayna ita ce take cewa ayar yastaftunaka ce ta sauka ruwayar ibnu jurayj ita kuma ta ce ayar yusikumullahu fi auladikum ita ce ta sauka wasu malamai suka ce ibnu jurayj yayi kuskure ruwa ayar yastaftunaka ce ta sauka a wannan lokacin ba ayar yusikum Allahu fi auladikum ba wasu malamai suka ce a'a ibnu uyayna shine ya kuskure amma ibnu dai daidai ya faɗa ayar yusikum Allahu ce ta sauka domin a cikinta akwai maganar kalala din a can karshen aya in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun saboda haka wannan ayar karshenta ta sauka ne akan sha'anin jabir waccan kuma aya ta karshe ta cikin suratul nisa'i wannan sahabbai ne suka ci gaba da tambaya akan sha'anin kalala domin a can ayar da take cikin suratul nisa'i an faɗi maganar hukuncin al-ikhwa li ummi ne ba al-ikhwa li abbi ba kuma ashikka ba saboda haka har yanzu akwai buƙatar a yi bayani hukuncin da aka faɗa na na cikin suratul abinna suratul nisa maganar al-ikhwa ne li um don haka al-ikhwa li ab wanda suke da abin dangantaka ta wajen uba ko kuma waɗanda suke shaƙiƙai su menene hukuncinsu to shine sahabbai suka ci gaba da matsawa da tambaya waccan aya sai ta sauka cikin suratu suratul nisa don haka a can cikin suratul nisa an yi maganar al-iqwa li'ab ne ko kuma a ko kuma a abin nan al-iqwa al-ashiqa da haka wasu malamai ma suke cewa ayar da take cikin suratul nisa karshen suratul nisa ita ce akhiru ma nazala min alquran akwai wanda ma suka ce ita ce ayar da ta sauka ta karshe ta alqur'ani duk da cewa magana mafi inganci wattaqu yawman turja'una fi ila Allah ita ce ayar karshe da ta sauka a alqur'ani waccan kuma ita ce ayar karshe da ta sauka a cikin ayoyin da suka yi maganar hukuncen hukuncen gado a akhiru ayatin fi ahkamil mawarith ita ce ayar yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala wannan ita ce a karshen sauka kuma ta sauka ne a ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga ba za a danganta ta da sha'anin jabir ibnu abdullahi ba don haka malamai suke cewa ibnu juraish da ya kawo fassarar ayar da ta sauka cewa ita ce ayar yusikumullahu fi auladikum ba kuskure yayi ba ibnu uyayna shi ma ai an samu a wasu ruwayoyin nasa ya kawo maganar yusikumullahu din ce ta sauka wasu kuma yace a naka ce ta sauka to wannan ittirabin yasa wasu malamai suka ce shi ibnu uwaina bai kiyaye hadisin daidai ba ibnu jurayj ya fi shi kiyaye hadisin daidai don haka ya kamata a ɗauki ruwayar ibnu jurayj kuma za mu ga imam bukhari ya taƙaita akan fanazalat ayatul fara'id ko fanazalat ayatul mirasi abinda ya zo a cikin bukhari kenan ko kuma ya kawo shi ba tare da batun da bayanin ayar ba wanda yake nuna maka wancan ƙarin abin ya staftu naka ishtihadi ne na ibn uyaina wasu na ganin magana ce ta ibn uyaina ba wai yana cikin hadisin ba ne wato hadisi ne mudraj ibn hajar ya yi wannan magana doguwa a cikin kitabu tafsir a kitabun tafsir inda yi tafsirin yusikumullahu fi auladikum wannan hadisi zamu ga Imam al-Bukhari ya kawo shi karkashin babu sabbin Nabi sallallahu alaihi wa sallama wudu'ahu alal mughma alaihi babin da yake maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zuba ruwa akan wanda yake al-mughma alaihi ya suma Annabi ya zuba masa ruwa wanda yana nuna kenan wanda zazzabi ya tsananta gare shi to ana iya magance wannan zazzabin da ruwa musamman ruwa mai sanyi kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal humma min fayhi jahannama fa abriduha bil ma wato zazzabi yana faruwa ne daga hucin jahannama saboda haka ku sanyaya wannan zazzabin da ruwa malamai sun yi magana cewa innal humma min faihi jahannama da annabi ya faɗa ko dai zama tashbihi ne wato ana kwatanta zafin zazzabi cewa wani bangare ne na zafin wutar jahannama ba wai ana nufin daga wutar jahannaman yake ba wasu kuma su ce a'a saboda kasancewar zafin da muke fama da shi wani bangare ne na hucin wutar jahannama saboda haka wannan zazzabin shi ma daga wannan wuta yake Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da wannan ne domin ya zama izina da wa'azi ga mutane su san cewa abinda duk za su samu kansu a ciki na zazzabi da wahala ku san wani bangare ne ɗan ƙanƙani daga cikin azabar da take a cikin wutar jahannama ga wanda ya kangare masa wannan ya sa su wa'azantu su ɗau izina manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa idan mutum yana zazzabi a zuba masa a masa wanka da ruwan sanyi ko a zuba masa ruwan sanyi wannan zai sanya zazzabin domin zafin da yake cikin jikinsa shine yake wato yiwowa sama ya zama ya yi naso a kan fatarsa shi can ciki zafin ya rabo da cikin jikinsa don haka cikin jikin nasa da sanyi wanda zai sa shi makirkita amma kuma fatar jikinsa zafi saboda zafin nan ya dawo to in ana so a magance wannan sai a amfani da ruwan sanyi kuma tunda daga wuta ne wannan zafin yake kaga ruwan sanyi ruwa shine maganin wuta shine yake abin nan a mukawamar wuta don haka sai a yi amfani da ruwa wanda yana daga cikin irin dabaru da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya nuna na magance zazzabi ya tabbata a cikin mustadrak na hakim da al kabir na tabarani da musnad na abu ala. da kyakkyawan sansala daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza humma ahadukum falyarush alaihi alma thalatha layalin min as-sahr idan ɗayan ku ya yi zazzabi to ya yi wanka da ruwa ko ya zuba ruwa a jikinsa sau uku da kamar a lokacin asubahi daidai lokacin asubahi to ya samu ya zuba ruwa a jikinsu ya kwara ruwa a jikinsu har kwana uku wannan zai sa ya samu saukin zafin zazzabin da yake fama da shi wanda yana daga cikin abinda ibn qayyim yake cewa wasu jahilai da basu fahimci hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wasu jahilan likitoci sun yi inkarin wannan hadisi sun yi inkarin wannan hadisi ah, inda yake cewa tare da cewa maganar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi ta ko dai ta zama amma ce ko ta zama khassa ce ko ta zama ta game kowa da kowa ta gama ko ina da ina da kowane zamani ko kuma ta kasance khasa ce ta keɓanci wasu mutane ban da wasu shi ibnul qayyim yana ga wannan magana ta innal humma min fayhi jahannam ta keɓanci mutanen hijaz ne wanda yawa yawancin zanzabin su saboda dukan rana ne dukan rana ne ke haifar musu da zazzabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fa abriduha bil ma'i ku sanyaya wannan zazzabin da ruwa don haka ya takaita ne akan mutanen hijaz to amma kanta wannan magana ba ta da wani kwakwaran dalili da yake nuna cewa abin ya taƙaita ga mutanen hijaz kuma bincike na ilimi ya ƙara tabbatar da cewa ruwan sanyi yana taimakawa ko ruwa kansa wato wanka da ruwan sanyi ga mai zazzabi yana taimakawa wajen magance wannan zazzabin domin su waɗanda suka yi inkarin abin a farko suna ganin kamar mai zazzabi yana fama da da sanyi yana a rufe shi a abin nan yaya kuma za a ce a yi masa wanka da ruwa ba haka sai suka ɗauki cewa fa abriduha bil ma'i din nan ba wai ana nufin a yi masa wanka ba to a yi mai a yi tabarruki ta hanyar ta hanyar mai ga ce wai a yi sadaka da ruwa abriduha bil ma ku sanya ya ta da ruwa ai abriduha bit tasadduqi bil ma da haka idan mutum yana abin nan zazzabi suka ce hadisin yana nuna a bada sadakar ruwa domin Allah ya bashi sauki tare da cewa wannan tawili ne mai nisa fa abirduha bil ma hadisin da yace yarusha alaihi al ma to shi kuma ya zaka ya za a fassara shi yarusha alaihi al ma kaga ba ba zai dauki wannan wannan tawilin ba saboda haka su sun duba zahiri na alamar mai zazzabi yana nuna jin ɗari kuma a zo a ce a zuwa masa ruwa sai suka ce to ba haka ake nufi ba tare da cewa haka ɗin ake nufi domin zafi ai jikinsa zafi zaka ji wanda yake nuna maka wannan zafin shi ne zazzabi shi kuma ake so a magance da zarar aka zuba ruwa to jikin zai yi sanyi zafin zai yi ƙasa to sai zafi da sanyin jikinsa sai ya daidaita sai ya dawo normal sai ya samu sauki shi sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana zagin zazzabi saboda zazzabi ko mura ko wace irin cuta ubangiji yana saukarwa da mutum don ta zan ta ta ta ta kankare masa zunubansa saboda ka wata rama ce ita kanta ubangiji kai rashin lafiya din domin zai kankare maka wasu laifuffuka kana baka san da su ba kamar ana wanke ka ne ana ɗaure ka daga wasu laifuffuka da kurakurai don ga. wanda zai samu rashin lafiya da zazzabi ciwon kai ya same shi kuma ya rika zagin ciwon kan ko zazzabi kaga wannan yana zagin wata ni'ima ce da rahama daga cikin rahamomin ubangiji ah, shi yasa ibn qayyim yake cewa wani mawaki yayin da da ya haɗu da da mura mai tsanani a ah, da zazzabi mai tsanani sai yake yin waka yake cewa wazarat mukaffiratu zunubi وزائرتي مكفرة الذنوب مودعا فقلت فقالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت فقلت لها ألا ترجعي ألا ترجعي wato baitutuka masu kama da haka ban kiyaye baitutukan sosai ba yake cewa mai kankara zunubi ta kawo masa ziyara sannan kuma za zo za ta yi ban kwana su take tambaye shi to yana da wata bukata kuma sai ta sai ce da ita bukata ta kada ki saki dawowa to shi ne a wannan a wannan baiti yake cewa faƙultu laha tabban Allah tarji'i ko wani abu mai kama da haka a cikin wakar ta sai yake zaginta shine ibnu taymiya shine ibnu qayyim yake cewa kai ma tabban laka domin zaka zagi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a zaga me yasa ba zaka ce mata mara balale lale ba lokacin da ta zo lokacin da za ta tafi kuma ta ce maka akwai wata bukata da kake da ita ka ce bukata ta kada ki tafi haka ya kamata ka ce mata domin ta zo ta kankare maka laifuffukan ka ne to ala ayi halin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana mutum ya zagi rashin lafiya ya zagi mura ko ya zagi zazzabi ko wani abu mai kama da wannan to wannan shine abin da yasa ibnu abin nan al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi domin ya nuna cewa al-ma'ul musta'malu tahiru ruwan da aka yi amfani da shi dahiri ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuba masa ruwa wanda ya alwala da shi wanda ya alwala da shi ya zuba masa inda ba ɗahiri ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya zuba masa abinda ba ɗahiri ba a kansa wannan shine dalilin da ya sa imam bukhari ya kawo wannan hadisi duk dan yayi raddi ga waɗanda suke ga alma'ul musta'mal najisun domin wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan wasu malamai imam bukhari yana kokarin ya ture wannan ra'ayi ta hanyar ya kawo waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da haka sai mu tsaya a nan insha Allah a sati na gaba banda na gaba banda sati mai zuwa sati na saman sa za mu dora sati mai zuwa ba za mu yi karatun tajridus sarih ba a nan gaba duk kusan a wata za mu yi karatun tajridus sarih sau uku sau uku saboda akwai wani program da ya gitto ya samu dukkan wata asabar da take karshen wata don haka duk asabar ɗin da ta zo karshen wata to ba za mu yi karatun tajridus sarih a cikinta ba sai sai sai abin nan sai ta gabanta saboda ka asabar mai zuwa ita ce asabar ɗin ƙarshen wata ko yawwa saboda haka babu karatu asabar mai zuwa sai ta samanta amma karatun litinin yana nan karatunmu na ka'idatun jalila yana nan yadda yake an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim a lokacin muna karatu ayar cikin suratun nisa wa in kana rajulun yurathu kalalatan kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wani ya ce falaha nis wannan ayar karshe ce yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illa lam yakul laha walad saboda gadan abin al'akh ko al'ukhtu li um shine sulusi idan kuma suna tarayya fa in kanu aksara min zalika fa shuraka fi sulus in suna da yawa sai su yi tarayya a cikin sulusi ko nawa ne saboda haka wani ya ce fa ya dauko a ƙarshen ayar kalala ya hadawa da wannan na yi tambihi ne saboda na san ya shiga kaset ce kasancewar hadisan satin da ta gabata satin da ya gabata ya kunshi batun sitira to malam tambaya ta ita ce shin a ina ne hakikanin waje wajen da masallacin wajen wajen da masallaci zai ajiye sitirarsa a bangaren dama ne koko a daidai tsakiyarsa ina jin a wancan satin ma mun faɗa ba ba a bangaren dama ba bangaren hagu ba zai yi saitin ta ne zai aje ta ne a gabansa sosai amma cewa ba a fuskantar abu aje ta a hagu ko a dama wannan hadisin bai inganta ba to wannan kuma ya ce meye mawkifin waɗannan malamai wato me matsayar waɗannan malamai dangane da shekul islam ibn taymiya shin almajiransa ne ko abokansa ne ko waɗanda suka yi zamani da shi ne ko abokan faɗansa ne الزملكاني هو الزملكاني ابن دقيق الإيد حافظ المزي rajab الذهبي ابن كثير إمام السبكي ابن رجب فأنا كاتش تشاكو أبو واديو زملكاني وأنا أبو كيري جمسني ابن دقيق wannan zamani زامن هي دشي kusan abin da aka sani ya yabe shi ibnu daqiq al a masar yake sun yi zamani ɗaya da ibnu taymiya shine wanda yake cewa ya ga ibnu taymiya yana karatu kamar an juye ilimi a gabansa akan faifai ya duba ya dau wanda yake so ya bar wanda baya so shi ba a samu wasu maganganu na suka dangane da ibnu taymiya ta bangaren sa ba hafizul mizzi wannan zokaci ɗaya suka kuma a gari ɗaya suke dukkan su a dimash suke duk mutanen sham ne alhafiz Abulhajjaj hajjaj yusuf al-mizzi kusan sa'anni ne yake sa'a yake ga ibnu taymiya ba wai ɗalibin ibnu ba ne sa'a yake ga ibnu taymiya a lokacin kuma shi babban malami ne ta ɓangaren hadisi yayi fice yayi shahara yayi wa hadisi hidima a lokacin sosai shi ne wanda ibnu kasir yake auren yarsa alhafiz al-mizzi shine silikin ibnu kasir zahabi da ibnu kasir waɗannan su almajirai ne ga ibnu taymiya da shi hafizul mizzi hafizul mizzi bai fito ya yi fada da ibnu taymiya ba balma akwai sanda hafizul mizzi ya karanta wani littafi na af'alu khalqu af'alil ibad littafi ne na imam bukhari da yake raddi ga jahmiya ya karanta shi shine a wannan lokaci ash'ariyawa suka zuga hukuma ta kama shi aka je aka tsare shi to ibnu taymiya shi ya je har kurkuku ya fito da shi saboda haka shi an san shi da kyakkyawar alaka da hulɗa da ibnu taymiya zahabi almajiri ne ga ibnu taymiya almajiri ne ga da shi hafizul bizzi kuma maganganunsa dangane da ibnu taymiya yabo ne masu tsanani akwai wata risala da ake cewa shi ya rubuta nasiha zuwa ibnu taymiya wanda bata inganta ba wani ne can a wani bugaggi ya buga rubuta sai ake jinginawa a zahabi amma zahabi duk wanda ya karanta manya-manyan littattafansa kamar zailu sayar alamin nubala ko kace ce zailu tarihul islam ko ka duba tazkiratul huffaz ko ka duba abin nan dinsa littafin sa tarihul islam kaga tarjamar da yawa ibnu taymiya to babu shakka zaka san cewa ibnu taymiya a gurin sa babban mutum ne babban malami ne ibnu kasir almajiri ne na ibnu taymiya duk da cewa shi ba shafi'i ne ibnu taymiya kuma ba hanbali ne ibnu daqiq al-id da ba maliki ne ya koma ba shafi'i hafiz al ba shafi'i ne zahabi ba shafi'i ne ibnu kathir shima ma ba shafi'i ne amma kuma sun yi tarayya da ibnu taymiya wajen aqida imam al-imam subki subki mutum biyu ne akwai subki ɗa akwai kuma subki uba akwai taqiyuddin akwai tajuddin taqiyuddin shine uban shine ali ibnu abdul kafi as wannan babba ne kuma sa'a ne ga ibnu taymiya wato sa'an ibnu taymiya ne kuma abokin fafatawa sani abokin fafatawa sani shine mai littafin shifa'u siqab ko al asqam fi salati ala al anam wanda ibnu abdul hadi yayi masa raddi da littafin sa asarimul munki fi radd ala sibki to wannan sibki din babban uban ba dan ba dan shine aka samu yana wasu maganganu wanda zaka ita na rashin kunya ga ibnu taymiya ba ma ga ibnu taymiya ba har zahabi shi dan shine taqiyu abin nan tajuddin abdul wahab sunan shi abdul wahab ibnu ali ibnu abdul kafi shi wannan almajirin zahabi ne kaga almajirin almajirin ibnu taymiya ne ba. to yawancin zage-zage da zaka gani su ki su ki yana yi wa ibnu taymiya to zaka samu dan ne ba uban bane uban duk da sun dan fafata da ibnu taymiya akan wasu mas'aloli musamman mas'alar ziyara za ka samu yana da dattaku ba za ka same shi da masu maganganu haka marasa illa iyaka ya faɗi dalilansa ya faɗi hujjojinsa an za ka samu yana faɗar maganganu na rashin mutunci ba saɓanin shi ɗan shi ɗan shi ne mai tabakatul shafi'iyya tabakatul shafi'iyya al-kubra littafin da ya tarjamar malaman shafi'iyya a nan ya yi tarjamar zabi zabi malamin sa ne ubansa shi ya ɗauke shi ya kai shi gurin zahabi ya ce gashi nan ya yi karatu a hannunsa duk abin da ya rubuta a cikin littafinsa tabaqatu shafi'iya kusan ilimin da ya tatso ne ya tsotso su a gurin zahabi amma da ya zo zama zahabi kakka so ka ga irin cin mutunci da ya masa kamar da ɗaya bai taɓa karatu a sa ba ubansa kuma shi ya kai shi karatu gurin zahabi don haka ɗan daban uban daban sai a bambance amma kowanne sunan shi subki subki wanda bai sani ba zai ya ringa haɗa haɗa biyu ɗin ibnu rajab ibn rajab almajirin almajiran ibn taymiya ne wato shi ba bai zauna da ibn taymiya kai tsaye ba almajirin ibn al-qayyim ne ibn abdul hadi an gane ko shine ibn rajab alhambali to wasu wasu tambayoyin hadisai ne sai su yi musu sharhi wanda kuma wani abin darasi ne na ga dai dole a haka nan don na ga lokacin namu ya tafi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu ganin fitar sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi